baki tsakanin babban kamfanin mai na ƙasa NNPCL da shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote na ɗaukar sabon salo. Da har ma wancan hamshakin ɗan kasuwa ke zargin jami'an kamfanin na yi masa hasada. Wani ɓangaren mutane kuma ke ganin sauƙin da ake fatan samu a harkar mai a wannan ƙasa ne wasu mutane ke yi wa lamarin zagon ƙasa ta hanyar ƙoƙarin gurgunta aikin waccan matatar mai da Dangoten ya samar. Yayin da kwanakin yin zanga-zangar nan da aka sanya ke ƙara matsowa tuni bangaren gwamnati ke bin hanyoyin dakile aiwatar da waccan zanga-zanga. Kamar yadda wani bangare cikin manazarta ke cewa duk abin da aka ce babu tsayayyen shugabanci to mutane su guji yinsa. Misali kenan na waccan zanga-zanga da matasa ke haɗa. za mu leƙa dambarwar siyasar karamar hukumar itas gadawa jihar bauchi bayan mun ji abin da ke faruwa cikin tandar siyasar jihar jigawa duka ta cikin wannan shiri na baki kan yankan sauraron mu Assalamu alaikum Muhammad Aminu Umar Shaja nake muku sallama ta cikin wannan shiri na baki kan yanka wuya da ke baiwa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su. kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar nan sashi na 39 ya ba su dama. Biyo bayan cacar baki a tsakanin babban kamfanin mai na ƙasa PCL da shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote. Yanzu haka dai ya bayyana aniyarsa ta ce fada da wancan kamfani na matatar mansa, wadda ya kashe biliyoyin daloli wajen kafa ta. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai musayar kalamai suka fara sauya sallo tsakanin ɓangarorin biyu kan maganar inganci ko kuma rashin sa a man gas ɗin da sabon kamfanin Dangoten ke fitarwa da kuma wanda shi ma kamfanin na NNPCL ɗin ke shigowa da shi daga ƙasashen waje zuwa Najeriya. Tun da farko dai Dangoten ya yi zargin cewa son zuciyar wasu mutane a nan cikin gida da kuma waje na neman gurgunta ƙoƙari da burin waccan matatar mai tasa. Wadda bayan 'yan kwanaki da wannan kalami nasa sai guda daga cikin shugabannin kamfanin babban man na ƙasa ya zargi wancan ɗan kasuwa da laifin samar da man gas marar inganci idan an kwatanta da wadda suke shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare sannan ita kanta waccar matatar mai bata samu izinin fara aiki ko lasisin aikin da take ba a yanzu. Bayan wannan zargi da aka yi wa Dangwate da kuma matatar tasa shi ma ya yi martani ta hanyar ganawa da manema labarai a birnin tarayya Abuja da ya ce tunda an yi haka a shirye yake sayarwa da kamfanin man na ƙasa waccan matatar mai da ya yi. alabashi idan ta koma hannunsu sai su rika yin duk abin da suka ga dama da wajen samar da man mai nagarta sannan kuma bai zama shine yake komai ba kamar yadda suke zargin ya kane ne duk wata harkar kasuwanci kazalika dangoton bai gushe ba yana mai cewa zargin da wancan kamfani na nnpcl ke masa na ya kane ne komai a harkar kasuwanci ba a yi masa adalci ba amma dai je ma hakan ne idan suka sai waccan matata daga hannunsa ta koma mallakin su, shi kenan zancen kani ne komai ya wuce ai. A shekarar da ta gabata ne dai aka buɗe waccan matata da aka kiyasin za ta rika ta ce akalla gangar ɗanyen mai dubu ɗari shida da hamsin a kowace rana, wadda kuma ko a iya yanzu a cewar wancan ɗan kasuwa. Alkawarin samar da akalla kashi talatin cikin ɗari na buƙatar man Najeriya a kowace rana ya fara cika. wadda kuma hakan ya rage yawan buƙatar kuɗaɗen ƙasashen waje ta wajen shigo da mai. Haka kuma ɗan Dangote bai gushe ba, yana mai yi wa kamfanin man na ƙasa NPC gorin cewa sun kashe maɗuɗan kuɗaɗe da nufin tayar da matatun mai mallakin gwamnati, amma kuma har yanzu shiru, babu zancen wancan kuɗi, kuma babu zancen aikin waɗancan matatu. Wannan da ya haifar da musayar ra'ayi tsakanin al'ummar ƙasar nan inda wasu ke cewa an sako waccan matatar mai ta ɗanwace gaba ne, kawai don kar mafarkin samar da mai cikin sauki ya cika kamar yadda ake hasashe. Wasu kuma ke cewa hasada ce irin ta wasu mutane da ba sa nufin talaka ya ji daɗi ko kuma ƙasar nan ta zauna da gindinta. wani amanin lahi Ahmad Muhammad guda ne daga cikin masu nazari da fashin baki kan harkokin tattalin arziki ya ce wannan cacar baki tsakanin babban kamfanin mai na ƙasa da kuma Alhaji Aliko Dangwace wani ɓoyayyen abu take fitarwa. kamar yadda kullum nake faɗa na faɗa maka ba inda ake cuta ake zalunci ake wa tattalin arziki sakon kasa ake mushi almundahana irin NNPC da oil companies nan ka gane da na gida da na waje da oil marketers din da kuma major marketers wannan na faɗa masu goda gurɓataccen mai top standard ba yau aka fara ba ba jiya aka fara ba ba shekaran jiya ba kuma ba gobe jibi za ta kare ba wannan na faɗa maka Allah ne ya tona musu asiri ka da shi dangote da su NNPC ai in ka ji misali za su ce a'a man shi is the lowest quality akwai wani awo da ake yi na kimiyya wanda duk mai misali in diesel ne ba a so ya wuce ma'auni hamsin ppm amma su NNPC suka ce nashi ya kai ɗari shida zuwa dubu ɗaya da ɗari biyu shi kuma ya je ya auno nasu a gidajen mai nasu kuma ya kai dubu ɗaya da ɗari takwas zuwa dubu biyu to a gwari gwari barin faɗa maka cuta da zalunci da ake wa ɗan Najeriya misali man nan da ake kawo mana misali ya kamata a ce an sai da shi naira goma ne yanzu misali ake sayan maka da shi naira ɗari biyu sannan kuma zai gurɓata maka yanayi zai lalata maka motoci wannan zalunci ne akan zalunci saboda haka dama abin da ya fara kawo fitinar da rigimar da yake cewa duk wanda ake kawo Najeriya is substandard na biyun su kuma magana sayan hannun jari wanda suka ciwo bashi za su kashi ashirin na kamfani ban saya ba suka bige da biyan shi kaso bakwai da digo biyu saboda haka kaga akwai kashi goma sha uku da wani digo wanda ba su biya ba sannan na ukun su kuma suke cewa a'a wai yana so ya zo game da shi kadai ne a kai kasuwa sai abin da ya da kasuwar misali kamar hakan yana nuna cewa rantukan da ake na samun sauki ta fuskar samun mai din nan kamar ba lalle wancan fata ya cika ban an kalli kuma abin da ya dame su da mu kuma kasar a yau na faɗa maka ba a gobe ba mu ne na shirya na arzikin gurɓataccen mai wanda Allah ya ba mu mu ne na ɗaya Afirka in ka duba arziki na kaskuwa ina zato mu ne na uku a duniya ko mu ne na hudu amma ina faɗa maka mun fi kowa da azaba ɗanɗanan azaba na faɗa maka kala uku na farko muka fi kowanne shan shi da tsada kuma ake baka da lowest quality kuma za ka duba kamar diesel diesel da suke amfani diesel din na fa shi ne rayuwar tattalin arzikin ƙasar mu because tattalin arzikin ya dogara ne akan diesel na farko duk inda ka sani masana'antu da janareta suke amfani na biyun su ina fada maka motoci da suke ɗibar kaya da ake sarrafawa to kana jifa abin da yake faɗa a game da diesel ɗin da ake shigo da shi daga waje su kuma suka faɗa abin da diesel ɗin da ake yi a cikin gida yake kasancewa wanda shi ɗan kwatin yake sannan kuma za a gani ya sake musu misali zagi a kasuwa yake cewa kun fitar da sama da dala biliyan hudu na gyaran matatun man nan da kuke cewa a'a za a yi monopolizing business kun gyara kasa matatun wannan ku gyara musu mana da naku da namu mai gasa amma kun kasa. Wanda rabu da amanallahi Ahmad Muhammad kenan. Ire-iren wannan matakai da ke haifar da gashin kuma ga al'ummar kasar nan ta fuskoki da dama da ma shi kansa tsadar man da yanzu haka ake fama da ita. Ta yadda mafi yawan gidajen man 'yan kasuwa ba sa sayar da litar mai a ƙasa da naira ɗari takwas. yayin da shi kuma gas ya haura naira dubu ɗaya sai kuma tsadar kayan abinci da rashin aikin yi tsakanin matasa. Wadda kuma kusan hakan ne ma ta baiwa wasu daga cikin al'ummar ƙasar ƙwarin gwiwar shirya zanga-zanga da ake ci gaba da cece ku ce a kai. Daidai mahukunta suka shiga bin hanyoyi da matakan dakile wancan yunkuri yayin da ɓangaren malamai kuma suke ganin ta kansu. Dangane da irin kalamai da matasa ke faɗa musu musamman a kafafen sada zumunta na zamani. Kuda wannan rana ta Litinin an gudanar da zaman masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro na wannan jiha, wadda ya kunshi gwamna kansa da jami'an gwamnatin. Sai kuma shugaban majalisar dokoki da kuma kungiyar kwadago da malamai da su kansu sarakuna iyayen ƙasa, da kuma rukuni na jami'an tsaron soja da 'yan sanda da dai sauransu. A yin zaman da ya gudana a babban ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar Jigawa da ke dutse an bada shawarwarin da suka danganci makomar talaka kasancewar babu wanda ke musun cewa yana cikin waƙi a rayuwa. Amma kuma duk da haka ya kamata matasa su yi taka da kuma dogon nazari. Idan muka dawo kan batutuwan da suka shafi jihar Jigawa kaɗai kuwa Mansur Muhammad Gadadin ɗaya daga cikin magoya bayan jam'iyyar APC gwamnan yake yabawa ta wasu ɓangarori. Sai dai kuma ya ce akwai 'yan shawarwari kan abin da ya shafi naɗe-naɗen mukamai da gwamnan ya yi. Musamman ma dai a ƙaramar hukumar birnin kudu da ya zo da wasu misalai. jinjina ga al'ummar jihar Jigawa duba da irin hakuri juriya jajircewa da suka yi domin ganin sun sake bawa jam'iyyar APC a karo na biyu dama duk da cewar akwai kalubale da muke fuskanta da matsaloli da muke fuskanta a cikin jam'iyyar mu ta APC kalubale na farko mai girma gwamnan jihar Jigawa tabbas ka yi kokari a matsayinka na mataimakin gwamna a tafiyar baya wanda yanzu Allah ya sa ka zama gwamnan jihar Jigawa ka yi kokari wajen ka rarraba mukamanka inda ya kamata ta hannun mutanen da kake tunanin cewa za su iya rike ma amanarka so amma kalubalen shine magana ta gaskiya an dan sa sa san rai da san zuciya misali zan fara da karamar hukumar birnin kudu akwai mutanen da bisu cancanta amma sun rabauta da mukamai haka ta sa ba sa taimakon al'umma asali ma ba ma mazaunin jihar Ziyar bane kana nufin ba sa aikin da aka ba su ne ko kuma idan a ce suna aikin da aka ba su wannan mutanen da suke kalubalanta ko in ce suka fito suke fadar maganganu suke kuka hannunsa a ka daga karamar hukumar birnin kudu bai kamata a ce su yi wannan kukan ba duba da cewar birnin kudu ta samu mukaman da koda mai girma gwamnan jihar Jigawa ba a can da yake to a can yake zan yi amfani da wannan dama domin in ƙara bawa wasu mutanen da muka sha wahala da su sabon local government muna zabe wanda na tabbatar da cewa wallahi sun kashe motocin su wasu motocin hadari aka yi da su misali ka ɗauki gwamnan matasa da ke karamar hukumar birnin kudu wannan bawan Allah duk inda muka zaga sabon local government a tafiyar mai girma gwamnan jihar Jigawa da shi aka yi. Amma kuna cewa ba gwamnati da fadi. Har yanzu yana nan a karba shi da wani mukami domin al'umma kullum koda shi ne kantoman karamar hukumar birnin kudu ko kuma dan majalisar da ya sauka na karamar hukumar birnin kudu to al'umma da suke zuwa gidansa domin neman tallafi ko agaji iya al'ummar da ya kamata ya dauka ke. kana so kina a dauko shi maimakon abubuwan da ku kuke cewa ba wai buri na a dauko shi ba idan an dauko shi an yi daidai amma kuma yadda yake taimakon al'umma ya kamata idan har gwamnati an tare mata duka tana jin daɗi to ta tabbatar da cewa akwai ranar gobe siyasa irin wannan mutanen ta taimake su Masir Muhammad Gadadin daga jam'iyyar APC kenan A ranar Talatin nan daidai ake sa ran mataimakin shugaban kasa sanata Kashim Shatima zai ziyarci wannan jiha kan wasu abubuwa da suka shafi mutane kai tsaye. matakin da Idris Gilbert ke cewa suna maraba da wannan bako ya ga ta goma da suke sa ran zai kawo. mai girma vice president zai zo kashim shatima muna so idan ya zo wannan gayyata ce ta mu ta al'umma jiga ba a gayyata ce ta malam umar na dan modu ba ta mu ce ta mu matasan jiga saboda duk abin da za yi matasa za yi wa wasu masana ba su ga alama ma za a yi ba gaba ɗaya jihar ma sun ga shiru duk wanda ya ce ma bai ga abin da za a yi ba ka yi ne bayan ciki yake yana gefe ta yana can mu muna nan har kun ga kula shela mutane su hakura su na me ba mu ce ba wani ya hakura ba kar kowa ma ya zo muna kira ne da wanda suke hiri wani muna kisa da da wasu hatsada da wani waye kifi na ganin ka mai jar kuma ba sun ce ba ga aikin ma da za ku bude ba da to mu ko muke gani ka je Aminu Kano triangle ka je kai Yakubu Gawan NYSC za ka ga duk abin da za yi wa matasa irin abubuwa da za ba su na ci gaba muna fata a yi taro lafiya ta yi lafiya amma Alhaji anya kuwa wani ba zai ce waɗannan abubuwan ba kawai abin na siyasa baka ga botal din da Dr. Habibu ya bude ba na ci gaba da abubuwa ka je ka ga gobe inda za ba mutane sana'o'i da kowa za wadata kowa. dai ka karɓi naka? Eh na karbi na. Ai ni albihirinka mu ba burin mu wai mu kanmu muke magana ba a taimaki al'ummar jihar Jigawa dan saboda alfaharin mu ita jihar Jigawa da matasan jihar Jigawa shine alfaharin mu a jihar a Najeriya nan da jihar Jigawa Allah ya sa yi taro lafiya kare lafiya kuma muna godiya da Ahmed Garba mai kuɗi MK duk irin abubuwan nan da yake yi da gudunmawa da yake bada da duk wani abu da yake da hidden DG na economic empowerment da sauran kwamainoni da kwamainonin ma da suka gudu suka boye ba su zo sun yi abin arziki ba to mu za mu yi taron mu lafiya mu tahi lafiya. Daga Idris Gilbert sai kuma Abdulhab Nasir ko ɗaya wanda shi ɗin ma gwamna Malam Umar Namadin yake yabawa kan wasu tsare-tsare da suka shafi noma. Wada daga bisani ya miƙa buƙatar cewa a riƙa kulawa da malaman gona na ainihi, kamar yadda gwamnatin ta yi ga sabon da ake shirin ɗauka. ma la'akari da irin gudunmawar da kake barwa a harkar noma an yi program na harkar ba da tallafin noma kala-kala a jihar jigawa al'umma suna godiya kuma suna cewa a ci gaba da yi maka addu'a umma suna cewa a ci gaba da yi maka godiya amma ya mai girma gwamna muna kara kira duk da mun san cewa a yanzu haka akwai shirin da gwamnatin jihar jigawa take yi na ba da mashina sama da guda dubu ga nj agro a jihar jigawa muna yi musu fatan alkhairi kamar yadda aka yi a wancan bashin ya mai girma gwamna idan idan za a bawa albasa ruwa to ya kamata a tuna da yakuwa. Me kake da wannan magana ne? Halin da malaman gonar jihar Jigawa suke ciki na buƙatar tallafi ya kamata su ma a kalle su. Malaman gonar nan ba su da kayan aiki. Malaman gonar nan duk abin da suke yi na zagayen gonakan da suke yi kokarin su ne ijtihadi suke yi domin ganin sun taimaki gwamnati nan mai girma gwamna. Karfa a ce saboda ganin an yi wa waɗansu shi yasa kuka karkato wani zance da ba wannan maganar adalci idan ya fito ko ina mu muna son a taba kuma mai girma gwamna yana kokari yana ba da gudunmawa shawara muke bayarwa a waiwaiti malaman gona ya mai girma gwamna kuma muna ƙara ba da shawara a ma'aikatar gonan nan ya kamata kowa ya tsaya a matsayinsa ma'aikaci ya tsaya a matsayinsa kai SA kai ma ka tsaya a matsayinka ka daina shiga aikin ma'aikaci ma'aikaci ya daina shiga aikin abokan aikin juna bane ko a abokan aikin juna ne amma shi higi da shiga aikin ma'aikaci ba abu ne wanda ya dace ba kuma mun yi imani da cewa mai girma gwamna ba irin wannan aikin yake so ba Abdullahi Nasir kuɗe daga jam'iyyar APC kenan Daga karamar hukumar Bojima dai Isiyaku kwarin ja ne yake yaba wa gwamna Malam Umar Namadi bisa niyyarsa ta samar da ci gaba. Baya ga kalaman tuna baya kan tsohon shugaban karamar hukumar su ta Boji Honorable Abdullahi Suleiman Yaya. abubuwa da ya mana a karamar hukumar Boji inda ba za su musaltu ba. su gaban karamar hukumar Boji da ya bashi dama ya gudanar da abubuwa na alkhairi kuma sannan ha'ilau mai girma shaman ɗin karamar hukumar Boji wallahi ina gaya ma al'umma suna na kullun Allah ne da kullun dandazo suke zuwa gidansa ba don komai ba suna yi mar fatan alkhairi ubangijin Allah ya dawo mana da ci shugabancin karamar hukumar Boji. Eh, wasu bana magana cewar Abuja ma an ji shiru wannan ya kawo wannan wannan ya kawo na ba ma a magana wanda kake magana. wani shugaban karamar hukumar Boji ina tabbatar ma ya rufe kofa in dai a wannan ne to shi ma kansa ina gaya ma bai san adadin mutanen da suke takaicin sa wannan kujerar ba kuma bai san adadin mutanen da suke Allah Allah Allah dawo da shi wannan kujera ba domin ina tabbatar ma a karamar hukumar Bauchi kakkaf tun da ake gabanin karamar hukuma ba a taba sa ba kuma ina godewa dan majalisa na karamar hukumar Bauchi Sale Baba nan bawon Allah yana kishin al'umman karamar hukumar Bauchi duk abin da suka zo da shi wallahi ina gaya ma yana share mu yana samu ne a wajen shi sa yake fifita su ko yake ah, no ba du duba wannan bane ina tabbatar ma wannan wayannan bayan Allah guda biyun nan sun rufe kofa a karamar hukumar baji duk inda suka yi nan mutane suke bi ina tabbatar ma babu wani mutum yanzu da ake jin sa face wayannan mutane mutum biyun nan wayannan mutane mutum biyun nan ina tabbatar ma karamar hukumar baji yanzu su sun rike karamar hukumar baji kuma karamar hukumar baji tana tare da su karamar hukumar baji su suke yi wa eh, su suke wa biyayya ina tabbatar ma mutanen karamar hukumar baji yanzu maganar da muke yi mutanen da suke ji na suna ji kuma ina tabbatar ma wa'anda waɗanda wa'anda suke tunanin wannan abin da na zo na faɗa a gidan rediyo ba gaskiya bane sai su zo su kalubalance ni ina tabbatar babu mutum ɗaya da zai zo ya kalubalance abin da na zo na faɗa isiyaku kwarin ja daga jam'iyyar APC a karamar hukumar Boji kenan yanzu kuwa sai mu leƙa yankin karamar hukumar Itas ga a jihar Bauchi inda siyasar yankin take ɗaukar ɗumi tun bayan da guda cikin 'yan siyasar yankin ya zo wannan fili ya wasu kalamai da ke fayyace zargin kama karya da kuma danniya irin ta siyasa kalaman da suka jawo masa martani daga bakin Ibrahim Sale daga mazaɓar Gijina ta karamar hukumar ITAS. Dan abin da ya sa shi Abdullahi Nufu ai tun da takara ya fito a ƙarƙashin jama'iyya to biyayya ne aikinsa dama kuma takara zaka fito ko ka samu ne ko ka rasa ba wai kawai kai tsaye dama zaka samu ba. Amma ina tsarin da ya ce an yi amfani da shi wanda shi a wajen sa yake ganin cewa kamar ba gaskiya bane cewar ai shirye ta ne daga Abuja ko kuma daga can jihar Bauchi. Inda ya yarda da shugabanci dole ya yarda da wannan maganganun. magana da chairman din karamar hukuma na Fati APC ya faɗa da Stal Elders da Escono local government da duk wasu da suke da madakai irin mun ward da yake magana tun da chairman na local government ya tashi a cikin shugabanni ya magana ga umarni da jiha ta bayar na wanda ya takara a wancan tenuwar kuma bai bar jam'iyya ba kuma bai antifati ba za a tabbatar masa yana da automatic ticket na takararsa duk ɗakin taro ya aminta da wannan abin akwai 'yan mabukata da 'yan takarar kansiloli da 'yan takarar shamomi sun yi shiga takara su su biyar a wajen mutum uku daga ciki kowa ya hamdila ya yi godiya ba gane kamar yana ganin aka shiga zaben zai iya kaiwa ga samun nasarar yi wa jami'ar takara to ai dama ita shiga zaɓe ne kamar magana da na faɗa daga baya samu ne ko rasawa kaga ba zai ɗora halakin shi shugaban jama'iya na isa local government ba ya ce ya man laifi ko kuma yake kirarin cewa ma ba ɗan jama'iya ba ne ko kuma ya zo jama'iya bai san sirrin jama'iya ba ko kuma yana magana shi wannan rabin balala biru kashori shi zai bata jam jam'iyyar APC wanda shine uwa kuma shine uba kuma shi ran Balala bil Kashori wanda shine asalin ma ya dauko jam'iyyar APC dan tun tana tiri committee shine sakataren jam'iyya sai da local gamma Ba wai iya Ibrahim sallah ne kawai yake da wannan ra'ayi na martani ba, shi ma Alhaji Kabiru daga mazaɓar Abdullawa ta karamar hukumar ITAS ɗin. Ya ce wancan mai magana ta baya, ya kamata ya fahimci cewa Allah kaɗai ke ba da mulki ga wanda ya so, da kuma rungumar ɗabi'ar nan ta biyayya. muddin ya yarda jam'iyyar APC yake. abdullahi nuhu kamar ya yi kuskure domin ciyaman musa bahir ikon bashi mulki a haka honorable bala kashori bahi ikon bawa abdullahi mulki allah ne yake da ikon bawa abdullahi mulki a ganin kamar abdullahi kamar ya yi kuskure domin irin sa akwai shugabanni irin sa suka tafi da kudirin cewa ciyaman musa ne yake bada mulki ko honorable bala rabiul kashori shi ke bada mulki ma'ana batun da yake magana cewa shugabancin jam'iyya na mazabu ma kamar an tursasa ku ne kun yi ba kuma tare da an ba komai ba a wannan wannan ba ba gaskiya ba ne ba yanzu kamar misali yanzu kamar a wadda na bambal ai ya ga yadda aka yi kusan ma shi ne. bai jira mutum ma da ya kawo dan takara shi yanzu wannan shi dan takara suka tsaya kenan su shari'an takara sun ba musu adalci ba kenan ya kamata a tabbai Abdullahi Nuhu cewa ya san cewa mulki fa Allah da yake ba da shi ba balaka shori ba ba Alhaji Musa ba da yake maganar kuma cewa wai mutane suke tare da Honorable Balarabil Kashori su ne suke fasu rufe jam'iyya wannan ba gaskiya bane dalilai na su ne shine idan ya duba yanzu jam'iyyar APC da ta ga local government ya duba totalin ta gaba ɗayanta jam'iyyar APC ba wanda yake bawa jam'iyyar iya gudunmawa irin Alhaji Musa kafin Alhaji Musa ya zama ciyan party ai wasu rike shugabanci da yawa sai a dauko irin sassan din mulkin da suke yi da irin sassan din mulkin da Alhaji Musa yake yi Alhaji Musa yana ba wa jam'iyya biyayya tun daga matashin national har jaha har local government haka ba kalla abin da ya faɗa ba a matsayin sa na guda daga cikin wanda suka nemi jam'iyyar ta sahali musu ko ya faɗi wani abin da nan gaba za ku gane cewa da gaskiya faɗa an yi a gani na ma a rashin biyayya sa da yawa jam'iyyar APC kamar ta yi ma APC mata kore shi ni a gani na ma saboda me saboda irin manganin da ya bai da shugabanci ba da ya da shugabanci abin da shugabanci ya zo ya faɗa kuma abin da ta da shi sauran ciya mutum da ya da ciyama a wadinsa kuma ciyama wadinsa ya yarda da abin da shugabanci ya bada shi ya kamata tun da ya yarda da akwai ciyama wadinsa ya kamata to ya yarda da shugabanci tun da shugabansa na wannan wuri ya amince da abin da aka bada shi daga jiha ya kamata shi ma ya yarda da abin da shugabanci in da ya da shi dan jam'iyyar APC ne Alhaji Kabiru daga jam'iyyar APC a mazaɓar Abdullawa ta ƙaramar hukumar Itas a jihar Bauchi kenan. Idan muka nan jihar Jigawa kuwa shugaban kungiyar dilalan filaye da gidaje faldam na wannan jiha ne karbi bakuncin tawagar wasu magoya bayan jam'iyyar PDP dauke da aniyar barin su ta PDP zuwa APC bisa zargin daina kula su da shiga harkokinsu tun bayan gagarumar gudunmuwar da suka bayar a zaben 2023. Kwamar da siraj Sha'aibu mai lakabin El Siraj guda ne daga cikin jagororin kungiyoyi daban-daban da ya halarci wancan zama. ya bayyana wa duniya tunaninsa dangane da matsayinsa a jam'iyyar PDP zuwa yanzu. tafiya da aka yi da mu a baya mun rike amana sosai wata shi ke muna nan abubuwa amma an ci zabe an tafi an bar mu an san me muke yi da haka wannan dalilin da ya yasa muka gaskiya ba za mu yi wannan harkar ba kuma har ga Allah akwai abubuwan da mu mun sa albahin da mun sa albahin gwamna mun san senate mun san albahin kowa duk abin da tayi mai shi a waya muna bibiya ba wai kai muka tsaya muka bari hakurin ba kuma abin da baka mamaki shine in ka bar burin kuyan nan ko a ga wannan ba wai wani babban mutum ne siyasa ba mu ne siyasa matasa mun ci shiga da bice mun ga mata nan suna gani muke zuwa cikin gidajen su ba gare ba rana ka tambayi shi dan maliki ya mun zana da shi ka tambayi zan na ji har ran na har Abuja na je a ai mun ba da aka bani ko kudin mota ba bani ba mun zama kawai wuce mutum shida a nan gurin zamu zama gabatar da kama gurin mai girma fanda idan za a yi amana abin da aka yi a can inda ba za mu a nan ba to za mu bi shi yawa su yaga ba gado ba su san turakin nan da taba gani na ba bai gane san turaki amma na kawo sa sun bi mutum dubu biyar mai dubu biyar ma babu ya fi dubu biyar kaje ka tambaya ka ji muna da tsare-tsare muna da bukatu mu ma kuma akan mu akwai matar muka zalƙo zamu ba mu cika musu ba an zo wallahi buya muke kuma da aka yi a bannan sarda suka cin nan zuwa ake ake mana murna har gida salamu alaikum ai mana murna mu me mu har yanzu mutum mu ra'uzan na ba ban taba ganin zanna ba yanzu da haka ina so gane jama'a abin shi gane shine siyasa ba wai babban mutum ne siyasa matasa mu ne siyasa mu muke shiga muke komai sannan za a kare dawo a birnin kudu mu ne muka yi rubutu muka ce masa ga yadda za a yi muka je dan maliki shawara muka tun kafin dan maliki ya samu takara ba wanda babba mata muka a cikin su dan haka mu abin da so shine akwai alƙawarin mu a gaban gwamna idan mun je akan gaban gwamna a ga aka a gaban mu a gaban Mustafa maka ma kyawa akwai gaban gaban sa da haka muna da hanyar da zamu ga kowanne a cikin kunna kanana yawa da haka mu yanzu kai muka rike kuma kai muka sani kai ne amanar mu da ita ma mama ajawa guda daga cikin shugabannin akwatuna mata na jam'iyyar PDP a ƙaramar hukumar ta birnin Kudu na daga cikin waɗanda suka kai wa shugaban ƙungiyar waccan ziyara. Har mata fayyace yadda aka ja su ba tare da kulawa ba na tsawon lokaci. ni dai tun da nake shugabancin akwati na dade ne na dade na yi amma ban taba amfana ba saboda jama'a kowa sai je aje a kira mama ka ganni mama zan cika akwatuna na ban taba faduwa ba amma ni ban afance ta ban san daɗin ta ba tun da yake ni ba a taba yi min komai ko a ban injin taliya ko a bani jari ba ni kuma saboda sabo da mutunci kowa ya ganni hajiya mama hajiya mama duk na gani ana so na amma ba a ban a hannuna yawa ba a ba Suleiman Ibrahim Bakin Jeji dai shine shugaban kungiyar Tafal Dam da aka kai wa waccan ziyara ya bayyana matukar jin daɗi da fahimtar gwamnatin APC da mutane suke yi a har kullum. shugabannin kungiyoyi shugabannin pdp da allah ya kawo su nan allah ubangiji ya mai da su gida lafiya kuma wannan kai shugaban kungiya ta atiku wannan abu da ka faɗa ka faɗa ba daidai kuma ka faɗa ba kan gaba ni du tara ku da zan yi ana ai ba zan tara ku a ce ban kai ku wajen gwamna ba alhamdulillah in ne haka ai ba muku adalci ba domin duk abin da zan gaya muku ai zan gaya muku ne abu kusan wanda ba zan iya yi ni kadai ba amma za a ɗauke ku in kai ku wajen mai bai gwamna shawara alhaji garba lawan bullet ba daga nan kuma za mu ɗauke ku mu tafi na gaba ɗaya gurin gwamna in allah ya yarda kuma ni na muku alƙawarin. in allah ya yarda ba za mu ji kunyar ku ba kuma tunda allah ya fitar da ku allah zai fitar da ku daga cikin pdp in allah ya ba za mu ci amanar ku ba allah ubangiji ya mai da ku gida lafiya allah saka da alƙawarin. shugaban kungiyar faldam na jihar jigawa suleiman ibrahim bakin jeji kenan Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta PDP da ke fuskantar wannan kalubale na zaizayar magoya baya ke shirye-shiryen zaɓar shugabanninta a matakan mazaɓin wannan jiha bayan kafa kwamatocin sayar da fam da kuma na aikin tantance waɗanda suka sai fam ɗin takarar. Dakta Aminu Abdullahi Taura shi ne shugaban kwamitin aikin tantance waɗanda suka sayi fam ɗin da neman shugabancin mazaɓu na jam'iyyar ta PDP ya yi mana ƙarin hasken fara zaman da suka yi. zama ne na tantance 'yan takara na na mukamai da suke a mazaɓinmu na jihar jigawa wanda za mu yi zaɓe don allah kai mu asabar 27 ga wannan wata na julai dama a tsarin jam'iyya ta ba da guidelines wanda ta tsakuro ko ta faɗaɗa daga abin da shi kundin tsarin jam'iyyar pdp ya tanada akan da za a gudanar da irin waɗannan congresses na mazaɓu duk wanda yake son ya shiga wani mukami a jam'iyya sai dama shekarun sun kai yi zaɓe wato shekara goma sha takwas lalle zama ɗan jam'iyya jam'iyya ma'ana yana da katin jam'iyya kuma ya tabbata dan jam'iyya akalla wata goma sha takwas in dai ba kuma wani abu ya shigo da za a ce a to shi wannan an hakurce masa maganan wata goma sha takwas din ba kuma ya zama yana biyan kuɗin sa na jam'iyya da ake biya duk wata wata monthly dues ko sai dai kuma a lalle a kula cewa uwar jam'iyya ta ba da to wani sharaɗi cewa a cikin waɗannan shugabannin da za su fito daga world war guda shida su zama mata shekarun baya ba su kai haka ba amma a wannan karan guda shida shida ne an yi umar lida an yi a cikin su ex official da wade da sauran makamai za a ware wa mata makamai guda shida lalle a kula da wannan domin idan mun zo tantancewa duk wata kazaba da ta kawo nata za mu duba mu gani an cika wannan ka'idojin sai akwai mata sun samu sun shiga shi dan jami'a duk wanda ya ci cika wannan ka'idojin da na faɗa to yana da haƙƙin ya sai form ya zo ya takara. Dr. Aminu Abdullahi Taurake. A madadin dukkanin abokan aiki Basiru Ibrahim Garu Nura Garba Sani Shafi'u Katanga da kuma injiniya abuba Aminu Musa. Zini da na gabatar Muhammad Aminu Umar Shuwaju na cewa mu haɗu ta cikin wani shirin na baki kan yanka wuya. Daga nan gidan Freedom muryar jama'a. Música hum.